Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan, sashen Hausa na Radio France International RFI, tare da naku, Nasiru Sani. Kamar da yadda kuka ji a cikin labaran namu, yanzu haka dai an doshi zagayen dab da na ƙarshe a gasar neman kofin nahiyar afirka a fagen ƙwallon ƙafa da ke gudana a ƙasar ivory coast inda a cikin ƙasashe hudu da suka rage Najeriya za ta kara da Afirka ta kudu. A yayin da Ivory Coast mai masaukin baki za ta haɗu da jamhuriyar demokradiyyar Congo. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau. Za mu fara da malami na farko, wanda zai fara da gabatar da sunansa. gidan rediyo faransa mai albarka mai magana mansur aliyu nasarar birnin kebe daga tarihin najeriya damar da kun kaba bayyana ra'ayi game da ah, wasanni da sun rage na afirka da ake yi to ni gaskiya a hasashe na da ke yi da fatar da nake yi kasa ta nake wa fatar cewa za ta ɗauko wannan kofin sannan ina kira ga su makoya bayan mu da su 'yan wasan su zatirce su dawo mana da wannan kofin a gida ina musu fata alheri ne su dawo mana da wannan kofi a najeriya don kawo wani tarihi sannan kuma ina fata alƙawalan da an kai musu ya kamata a yi ƙoƙari a cika musu saboda sun jajirce sun yi ƙoƙari ubangiji allah ya ba su sa'a da nasarar da za su dawo mana da wannan kofi a gida najeriya sannan ina fata alheri da ƙara wannan wasan lafiya kowa ya koma gida lafiya na gode gidan rediyo faransa mai albarka mai magana mansur aliyu na samun birnin kyau daga tarayyar najeriya tashi lafiya Salamu alaikum Radio Faransa, gida radio mai albarka mai magana Ibrahim Goni Gaji daga Maiduguri, Najeriya. A gaskiya wannan wasan kofin Afirka na kalubale da ake buga nan. mu gaskiya tsammanin mu din da ya gaskiya za mu ce Super Eagle kasar Najeriya ta ne za ta wannan kofin saboda yana da ƙwararrun yara wanda suke kasashen waje suna wasa kuma duk yawanci suna samun wasa a kulob kulob nasu sai dai hanzari ba gudu ba ka duba South Africa nan suna wasa ne a cikin gida dukkansu yara sha ɗaya nan da suka buga wasan su na bayan nan kaga mutum ɗaya ne wanda yake wani kulob kuma duk kulob ɗin yana cikin gida South Africa din mutum goma suna kulob daya to kaga wayannan kafan su haɗe ne su ma abin tsoro ne duk da South Africa da Najeriya haɗuwansu ba yau ba dole abin zai dan ba kasar Najeriya din wahala da tsoro sannan kuma su Cote d'Ivoire tsakanin su da DR Congo kaga DR Congo nan wasa wasa inda suka wasa suka zo nan duk da su wayancin suna da magoya baya wanda suke da pounds da yawa to saboda haka mu dai mana tsammani a Najeriya ne a kwamarar nasiru ma'azu kakake shinkafi daga jihar zamfara to alhamdulahi game da ci gaba da wasannin da ake yi yanzu haka ta cin kofin afirka wanda yake najeriya tana za ta yi wasa da kasar south africa a ranar laraba mai zuwa to ni shawarar da nake bada ya kamata dai su kansu shugaban hukumar kwallon kafa ta najeriya alhaji ibrahim musa kigon da shi mai girma coach na ita wannan wasa da sauran technical advisors na ita super eagle don allah don shawarwarin da aka hada aka dauka to a aiwatar da su domin wasa ce wadda za a yi da south africa mun san south africa south africa ta kuma samu so ya kamata ya kasance duk gyare-gyaren da ya kamata kamata a yi a yi sannan su kansu supporters muna ƙara eh, nuna goyon bayan mu kuma da kira gare su don Allah su ci gaba da jinjina ma 'yan wasan mu da tada su da jima su domin su samu su yi nasara. Radio Faransa International mai albarka. Mai magana Bilamina Agwarmaji, makocin Isiyaku mai shayi Agwarmaji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. To hakika zuwa wasan zagayen kusa da na karshe da kasar mu Najeriya ta yi a wannan wasa na gasar cin kofin Afirka. Hakika wannan abun farin ciki ne matuka. Muna addu'ar Allah ya sa kasar mu Najeriya ita za ta dau wannan kofi. Daga karshe kuma muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasashen mu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. Na gode Radio France International mai albarka mai magana Bilyamin Agwarmaji makocin Isiyaku mai shayi Agwarmaji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi ku tashi lafiya. Kada a shafa, ana tare da sashen Hausa na Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu na WhatsApp. Kan lamba mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya sai kuma malami na gaba. Sashen Hausa Radio France International. Suna na Rabiu Nuhu na Bukka daga karamar hukumar Bakoro da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Wasa da yake gudana a ƙasa Abrikos na gasar cin kofin nahiyar Afirka gaskiya wasan yana tafiya daidai kuma wasan yana ƙayatarwa musamman aka musamman aka yi duba da irin wannan satin yadda suka buga domin ƙoƙarin tsallakawa zagayen na kusa da na ƙarshe in aka yi la'akari da irin wasan da ya gudana tsakanin South Africa da Cape Verde gaskiya wasan ya ƙayatar da 'yan kallo sosai wanda har sai da aka kai bugun daga kai sai mai tsaron gida sannan aka samu aka fitar da ɗaya daga cikinsu wanda ya tsallaka zagaye na gaba yanzu gashi an hada kasanmu najeriya da ainihin south africa to gaskiya wannan wani kalubale ne ga ainihin 'yan wasan najeriya idan aka yi duba da irin yadda ta hanyoyin da suka bi su suka tsallako suka zo nan gurin to ya kamata a ce najeriya ta canza salon wasan ta domin ganin ta tsallaka daga karshe muna fata allah ya baiwa mai rabo sa'a allah kuma ya sa da gama lafiya a tashi lafiya. Sashen Hausa Radio Faransa International Assalamu alaikum sunana Ibrahim Metreda daga nan shawu karamar hukumar birnin kudin jihar Jigawa. Hakikanin gaskiya ga sannan ta afkon da ake gudanarwa bana a kasar Abir Kos abin sai godiya da kuma san barka ganin yadda wasa yake gudana lami lafiya kuma kasashen da ake ganin da ba sa taka rawar gani ma a wannan wasa to hakikanin gaskiya bana sun yi bazata abin lalle yana tafiya yadda ya kamata muna kuma yi wa kasar mu Najeriya addu'a kamar yadda ake magana rabar da ta wannan kofi kusantin shekara ta 2013 to hakikanin gaskiya bana yan wasan namu suna karfafa mana gwiwa sosai suna nuna mana cewa lalle an samu gyare-gyare kuma an samu canji a fannin wasa musamman a sufa English ta Najeriya to muna musu fatan alkhairi muna addu'ar ubangiji Allah ya sa wannan kofi bana dai su shigo mana gishi gida Najeriya yanda aka fara wannan wasa kuma lafiya ubangiji Allah ya sa a tashi lafiya na gode Radio Faransa International Ibrahim Metreda ne daga nan Shawu karamar hukumar birnin kudin jihar Jigawa da fatan za ku tashi lafiya gidan rediyon faransa gaisuwa ga dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyo suna na malam angu malam makaranta ya wuri ƙasashe hudu da suka rage ga wasan ƙwallon ƙafa nahiyar afirka ta afcon a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa afirka 2023 kamar irin su afirka ta kudu da congo da ivory coast da kuma najeriya ina ƙasa ta najeriya fatal alheri na cin wannan kofin wasa na gaba da za su buga Allah ya sa su yi nasarar cin wannan kofin. Gidan rediyo RF Hausa eh, suna na Adamu Usaini malam makaranta daga damagar na jamhuriyar Nijar. Eh, game da kwallon kafa abin da ke gudana a ƙasar Cote d'Ivoire eh, bisa dukkan hasashe na ni dai ina ganin kamar ƙasar Najeriya za ta kasance ƙalubale ga sauraron ƙasashen duba da yadda ake ganin tun farko-farkon wasan ma Najeriya kamar ba za ta yi ba amma ta tashi yanzu daga baya gashi nan tana nuna bajimta kuma duba da yanda kusan a cikin su duka tafi su gwarazan yan kwallo kuma duba da kwallon da suka zo da ita a bana duk da ma ba a san majito ba sai miya ta kare aka ce amma ita ma afirka ta kudu gaskiya sai an duba bangaren ta domin ita ma tana da yan wasa tana yin wasa kuma da ba tsammani to allah da ya ba mai rabosa. To madalla. Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin ku masu sauraro da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International. Musamman injiniyan namu na yau Ibrahim Tukurkefi da ya haɗa mana wannan shiri akan na'ura. Naku, na Sani, da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisa